bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam sai kuma shirin kidikidin iraniyawa tare da aminu ibrahim kyawa idan akwai lokaci za ku ji malam aminu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu rare Assalamu alaikum. Yau Lahadi shi ga watan Maris na shekara ta 2022 uku ga watan Sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu da kun san cewa shekaru 1439 da suka gabata a irin wannan rana ta uku ga watan Sha'aban shekara ta hudu bayan hijira kamariya. an haifi imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi kyawun lokacin rayuwar imam hussein alaihi salam da shine lokacin hidimarsa da kasancewarsa tare da manzon allah mai tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa a barkaka wanda ya kai tsawon shekaru shida imam hussein alaihi salam ya taso ne a cikin dangin da suka kasance masu matsayi maɗaukaki na kamala da gudun duniya da kuma kyawawan halaye samuwar oba irin imam ali alaihi salam da uwa kamar fatimatu zahra waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kansa ne rene su hakan ya sanar da shi mafi ɗaukakar falaloli na ubangiji imam hussein alaihi salam ya kasance yana bayar da gudunmawa a fagage daban-daban da musulunci ke cikin haɗari a yaushe ya kasance yana kiyaye abubuwan tarihi na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ta hanyar gudanar da laccoci da tattaunawa akan batutuwa daban-daban da suka hada da aƙida da ilimi da kuma siyasa bayan shahadar dan uwansa mai daraja imam hassan alaihi salam a shekara ta hamsin bayan hijira kai tsaye ya jagoranci al'ummar musulmi da ƙarshe kuma ya shahada a karbala a shekara ta 61 bayan hijira domin kare addinin kakansa manzon allah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ta hanyar yin shahadarsa ya samar da wani al'amari na har abada wanda ya sanya tafarkin shahadarsa ta zama hanyar ƙara fito da musulunci na gaskiya ga musulmi ma'abuta son sanin gaskiya ɗin da kuma hakikanin tafarkin manzon Allah wanda kuma akan sani Imam Hussein alaihi ya shahada an bayyana ranar tunawa da haihuwar Imam Hussein alaihi a jamhuriyar musulunci ta Iran a matsayin ranar dakarun kare juyin juhalin musulunci na ƙasar. domin kowa dakarun kare juyin juhala musulunci na kasar sakamakon jajircewa da jarunta da kuma tsayin daka na imam sana alaihi salam ne wajen kare addinin musulunci suka koyi kuma suke ɗaukar darasi wajen kare addinin su da kasar su da kuma al'ummar su.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 madala yanzu kuma sai labaran duniya da haɗumin su tare da aminu ibrahim kiyawa ga labaran duniya mai karantuwa muhammad amin farko muhimman kaninsu iran ta yi maraba da yin aiki tare da hukumar nukiliya kan bunƙasa fasahar nukiliya ƙasar saudiya ta ɗage ta hankumin hana yin umara ta sanya wa wasu ƙasashe ciki har da najeriya daidaita dangantaka tsakanin laraba da isra'ila barazana ce ga falasinawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta lasa real sociedad da ci hudu da ɗaya gasar la liga yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran ta yi maraba da yin aiki tare da hukumar nukiliya kan bunƙasa fasahar nukiliya. Mataimakin shugaban ƙasa na farko ya faɗi cewa Iran ba ta neman ƙera makamin nukiliya kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ba ta iya gabatar da wata hujja da ke nuna cewa shirin na Iran na ayyukan soji ne. A lokacin gana wasa da Darakta Janar ɗin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya Rafael Mariano Grossi mataimakin shugaban ƙasa na farko na iran muhammad mukbir ya jaddada game da matakin rashin nuna bangare da hukumar ke ɗauka ya ce duniya na tsammanin hukumar ta iaea e ta rika bibiyar shirin nukiliyar ƙasashen duniya cikin hikima da nuna ƙwarewa a nasa bangaren grossi ya faɗi cewa yana fatan ziyarar da zai kawo nan gaba a ƙasar iran an fara yin aiki tare kan batun bunƙasa fasahar nukiliya ta zaman lafiya a ƙasar daga ƙarshe ya jaddada cewa dukkan kasashe ciki har da ƙasar iran suna da haƙƙin amfani da fasahar nukiliya don ayyukan lafiya masana'antu da makamashi ya ce ayyukan haɗin gwiwa tsakanin iran da hukumar zai amfani al'ummar iran da ma duniya baki ɗaya ƙasar saudiya ta ɗage takunkumin hana yin umara da ta sanya wasu ƙasashe ciki har da najeriya rahotanni sun bayyana cewa mahukumta a ƙasar saudiya sun ce hunkumin da ya hana 'yan Najeriya shiga ƙasar saboda yaduwar cutar COVID-19. Daga cikin ƙasashen da jinin tahunkumin na Saudiya ya shafa sun haɗa da ƙasar Namibia da Afirka ta Kudu da Afghanistan da Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswini, Mozambique da Malawi, Mauritius da Zambia da kuma ƙasar Madagascar. Sanarwar ta fito ne a shafin hukumomin ƙasar da ke kula da masallatai biyu masu alfarma na Makka da Madina. yanzu 'yan najeriya za su iya ci gaba da zuwa umara bayan janye takunkumin hana shiga kasar da saudiya ta yi a kwanakin baya daidaita dangantaka tsakanin larabawa da isra'ila barazana ce ga falasɗinawa kakakin ƙungiyar jihadar islami dawud shahab ya faɗi cewa daidaita dangantaka tsakanin wasu ƙasashen larabawa da ke yankin tekun fasha da isra'ila barazana ce ga al'ummar falasɗinu da ma dukkan ƙasashen larabawa da na musulmi wannan yana zuwa ne bayan da 'ya'yan kwanakin nan yarima mai jiran gado na ƙasar saudiya muhammad bin salman ya shaida mujallar atlantic magazine cewa saudiya ba ta kallon isra'ila matsayin abokiyar gaba wanda wannan mataki ya harzuka har ƙungiyoyin gwagwarmaya na falastinu a hirar da ya yi da gidan talabijin ɗin press tv davud shahab ya bayyana daidaita hulɗa da isra'ila a matsayin cin amanar falastinawa larabawa da ma al'ummar musulmi da ƙarshe ya nuna cewa ba za mu amince da duk wata kwallon hulɗa da gwamnatin mamaya ba domin kasancewar isra'ila a yankin falastinu ba bisa doka ba ne ta ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta lallasa real sociedad da ci hudu da ɗaya gasar la liga Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Spaniya Real Madrid ta ƙara yawan tazara a gasar ƙwallon kafa cin kofin La Liga ta ƙasar Spain inda ta koma ta farko a saman tebur bayan da ta nuna wa abokiyar karawarta Real Sociedad cewa ruwa ba tsaron kwando ba ne da ci hudu da ɗaya. Baƙin sun samu nasarar zura ƙwallo ne da misalin minti tara da fara wasa bayan da ɗan wasan gaba na Spain ɗin Michael Oyarzabal ya canza yanayin wasan ta farke cin ne ta hannun dan wasanta Los Blancos da misalin minti 40 da buga wasa. Karim Benzema shine zura kwallaye guda biyu rigis a wasan. Ɗaya daga ciki ta bugun daga ke sai mai tsaron gida ne. Kuma shine na gaba a zura kwallaye a gasar bana inda ya ci ya zuwa yanzu ya zura kwallaye har guda ashirin. Yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ita ce ta ɗaya a saman tebur da maki sittin da uku. sai kuma Sevilla ke bi mata a matsayin ta biyu da maki 55 real batiste a matsayin ta uku da maki 46 ita kuwa real sociedad ita ta shida a gasar ta la liga to da ƙarshe za ku cewa irin kwatar sojin najeriya ta ce zaman lafiya ya fara wanzuwa a wasu yankuna da ke fama da rikici a ƙasar da yake magana a wajen taron wasannin soji na ƙasa da ƙasa da cibiyar wasannin soji ta shirya mai taken samar da zaman lafiya a duniya babban hafsan tsaro na ƙasar janar loki irabo ya faɗi cewa yana fatan duniya ba za ta sake fuskantar irin matsalar tsaro da ta fuskanta ba da yake ishara game da zaman tankiya da ke gudana tsakanin ƙasar rasha da ukraine ya ƙara da cewa duniya tana buƙatar zaman lafiya a halin yanzu kuma da sannu za a kawo ƙarshen dukkan ƙalubalen tsaro da ake fuskanta a najeriya domin yanzu haka ma zaman lafiya ya fara tabbata a sassa daban-daban daga da kama rikici a kasar ya ce zai taimaka wa sojoji su kasance cikin shirin ko ta kwana a kowane lokaci wani gaba da ayyukansu na tabbatar da tsaro da kuma kare kasar domin aikin yana buƙatar shiri na zahiri daga ƙarshe ya nuna cewa yana fatan zaman lafiya zai kawo ƙarshen rashin tsaro da ƙasar ta kwashe shekaru tana fama da shi kuma ya jinjina wa al'ummar kasar game da gwamba da suke bawa jami'an tsaro wajen tunkarar kalubalen da ke fuskantar kasar to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan aka saurara madal yanzu kuma sai shirin mu koma noma tare da mushtaba adam koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi magana ne akan fari da matsalolin da ya haifar a wasu sassa na gabashin nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ƙasar kenya ana ci gaba da fuskantar matsalar lalacewar ƙasar noma saboda tasirantuwa daga sauyin yanayi kuma wannan matsalar ta haddasa manoma da dama suna asarar amfanin gonar da suka saba da shi tun tale-tale wani manomi mai suna safari umbobi ya shaida wa kafar watsa labaru ta africa news cewa lokacin ina ƙarami mahaifina yana girbar amfanin gona mai yawan gaske amma an waye gari yanzu ba za a iya dogaro da saukar ruwan sama ba saboda sauyin yanayi. manomin ya ci gaba da cewa abinda na girba bai taka kara ya karya ba kai ban ma girba komai ba domin bai kai rabin buhun masara ba eka fiye da uku kuwa na shuka a cikinta amma ko abin da na kashe ban iya mayarwa ba kuma ba ni kaɗai ba ne dukkanin manoman da suke a wannan yankin sun yi asara ya kuma ƙada cewa ƙasar da muke noma a kanta ta bushe ita ma masarar da muka shuka ta bushe yanzu yanayi yana sauyawa don haka ruwan sama ba abin dogaro ba ne abin tambaya a nan shine me ya kamata mu yi wata manomiyar mai suna istanbulu 'yar shekaru 79 cewa ta yi duniya ta sauya domin lokacin muna yara muna noma gero da dawa masara da kabewa a wannan lokacin ana samun saukar ruwan sama da yawa amma a wannan lokacin da yanzu ruwan sama ya daina sauka babu abin da ya saura sayinwa ƙasa ta ƙeƙashe ta zaizaye ta bushe yunwa za ta laƙoyi mu baki ɗaya mu mutu wasu manoman kuwa sun ma haƙura ne da noman baki ɗaya saboda matsalolin da suke tattare da wannan batu na fari shugaban ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa red cross a gabashin kenya joe umbalu cewa wajibi ne fa ga manoma a wannan yankin da su sake tunani a kan salon nomansu har ilayu ya ci gaba da cewa daga abin da muke ji daga bakunan ƙwararru kan yanayi wannan sauyin zai ci gaba da zama a tare da mu watakila ba a nan gaba zai ƙara muni don haka a matsayinmu na manoma da makiyaya dole ne mu lalubo wata hanya da za mu sami abin da za mu ci domin rayuwa. a tsawon wannan shekarar ta 2022 da akwai mutane miliyan hudu da suke da bukatuwa da tallafin kayan abinci domin ba su iya rike kawo kansu sauyin yanayi kuwa shine tushen haka ƙasashe da dama a yankin gabashin afirka na fuskantar irin wannan matsala da ake da ita a ƙasar kenya mutanen da a baya suke iya rike kawukansu da ciyar da su an waye gari hakan ya gagare su hakan yana a matsayin wani gargadi da kuma ƙaraurawa da aka kaɗa dangane da hatsarin da ke sauraron wasu yankuna na afirka musamman ma da yammacinta kuma kamar yadda ya zama wajibi a can yankin gabashin afirka a yi tunani na ɗaukar matakan da suka dace a nan yammacin afirka ma zama wajibi tun yanzu ayyukan da garko hakan ya kunshi fito da dabarun noma na rani da kayan aiki na zamani da za su sa a samu wadataccen abinci domin dukkanin kasashen da suka ci gaba fa sun daina dogaro da ruwan sama suna ciyar da kansu ne daga noma da ake yi a kowane lokaci na shekara wato babu lokacin da ba a noma kuma fasahar da allah bai wa ɗan adam ya sa shi wato samar da yanayin da kowace irin shuka take bukatuwa da shi ta hanyar yin shuka a ƙarƙashin rumfa wanda aka fi sani da green houses to irin waɗannan matakan idan har ma hukunta da masu hannu da shuni za su shiga da ƙarfi cikin lamarin to shakka babu da a samu mafita. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci. Kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kulle ya madala yanzu kuma sai shirin kidikidin iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa Shirin wanda cin sa mai kawo muku waƙi daban-daban da aka yi nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa To da yake a yau ne ake bikin tana zagawa na haihuwar Imam Hussein alaihi salam. Don haka zama gabatar da waka game da muhimmancin wannan rana da mawaƙi Muhammad Ali Gulriz ya gabatar. Da fatan masu ya kasance tare da mu kuma su ja shirin. waƙa a bakin mai ita tafi daɗi ji masu iya magana. A yi saurare lafiya. عاشقان جلوه نور گاه طرف وقت سرور است از آسمان بارد ستاره دلدادگان میلاد نور است از آسمان بارد ستاره دلدادگان میلاد نور است میتابد از دامان زهرا ماهی که از او روشن جهان است او مظهر نور الهی آری فروغی جاودان است او پاسدار مرز آیین او سرور آزادگان است شعله یاد حسین ای بر شده از نای تو فریاد حسین بر جمله عاشقان مبارک بادا روز تو که هست روز میلاد حسین جان افروز روز آستان است ما را به یمن مقدمش این افتخار است کین روز جان افروز روز پاسدار است واسه آزادگی ما جان نسانیم تن تن با منان دشمن شکاریم ما با نثار خون خود مثل شهیدان دین خدا مرز وطن را بازداری ما با خون خود مثل شهیدان خدا مرد وطن را پاسداری To a gaishe ka Muhammad Ali Gulriz a cin wannan waka gabatar mana game da zagayowar yanar haihuwar Imam Hussein alaihi salam. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. a nan zan jalin zamu shirin sai a wata za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma duk wani sallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Hello! masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir ami ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh